To yanzu me ke faruwa a wuraren da aka samu rikicin? Eh, to kamar yadda kika samu labari eh, jiya da misalin karfe takwas da rabi a eh, wayansu 'yan bindiga waɗanda ake ba tantance su ba har yanzu. Mm. Wato kamar bayanan da na samu sun zo ne a mota Hilux mm. kawai sai suka buɗe ma mutane wuta mm. a ah, wani ƙauye da ake kira lafandet mm. a doye daga karamar hukumar jos ta kudu kenan mm. sannan a cikin kifan da suka yi sun kashe mutane goma sha ɗaya kamar yadda sanarwa daga su 'yan sanda suka ba manema labarai eh. mutane goma sha biyu kuma an ji musu rauni suna kwance a asibitoci a cikin nan jos kenan mm. to zuwa yanzu a wane yanayi ake ciki? To akwai yanayi na tashin hankali duk da yake ba a cikin garin Jos ba ne a ɗan bayan gari ne. Mm. Amma abin da ya faru shine bayan an wani abin ya faru jiya da daddare yau da safe ko 'yan jaridan mu waɗansu da suka je wurin. Mm. Wato matasa na yankin sun tasan musu yawanci lokaci idan abu haka ya faru mm. sai ki ga matasa sun taso a kan hanya suna tare duk wanda suka gani duk da yake jiya harbin da aka yi ba a kama kowa da ya yi harbin ba saboda an ce yan mm. bindigar sun zo sun yi harbi ne kawai suka bi suka wuce mm. harbin da suka yi na kan mai uwa da wadi ne kawai suka yi suka tafi amma matasa sun fito yau da safe kamar suna zanga-zanga ne sannan eh, suka dinga tattare mutane hmm. abinda dai kawai ya faru kenan amma a cikin gari ba wata matsala hmm. a cikin garin jos din sai dai daga ƙauyen da aka abin ya faru eh daga ƙauyen da abin ya faru shine kawai saboda hanya ce wanda ta hada cikin garin Jos da zuwa wayansu kananan hukumomi. Hmm. To dai kawai an gaya wa mutane cewa hanyar ana rikici saboda haka mutane su kauce ma bin wurin hanyar kawai shi mm. kenan amma ba wata matsala a cikin gari ita gwamnati ta yi tur da abin da ya faru sannan ta ce ta ƙara jami'an tsaro saboda su tabbatar cewa ba a samu eh, ƙarin eh, rasa rayuka a wurin da abin ya faru ba mm. sannan sun ja kunnen su matasa cewa idan abu ya faru su kwantar da hankalinsu gwamnati da hukumomin tsaro za su yi bincike domin tabbatar da abin da yake faruwa